الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوم خلوق وتنجماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبولايا لنريه لثلاثين ترى وما يو أشرين وتن بيو ميلادية dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidul rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatu na darasin littafin al'udiyya wallafar babban malami shaikul islam الإمام عبد الحل... أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه ما لنا من بياني أكان وسلف الزهداء بيو دسو فايتكي أمفاني دسو سوني الفرق والجمع عند يشي لفظة ني guda biyu da irin dai lafuzan da suka saba amfani da su kai tsaye ba za a yabe su ba kuma ba za a kushe su ba ya danganta da ma'anar da aka ba su to shine malam ibn taymiya sai ya mana ma'ana wacce take mai kyau yake mana batu a kanta yace aljam'u aljam'u shine ko alfarq shine yadda mutum zai kalli bayan Allah subhanahu wata'ala ya gansu yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicce su mabambanta aljam'u kuma shine tattara su ya tabbatar da cewa dukkanin su halittar Allah ne Allah ya halicce su ba su da haƙƙi na abauta musu sai dai su ne ma aka dora musu su bauta ma mahaliccin su Allah subhanahu wata'ala akan wannan batun yake bayani sai lokaci ya kure mana a wancan karatun da ya gabata a makon baya to shine sai malamin taimiyya a wannan majalisi namu na 60 kenan sai ya ce fa na nafiyan li uluhiyyati kulli shay'in min al makhluqat idan bawa ya kasance ya san bambanci tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma halittinsa ya bambanta tsakanin wane ne mahalicci waye kuma ababen halitta fa to sai ya kasance nafiyan yana mai kore li'uluhiyyati kulli shay'in min al-makhluqat cewa babu wani abu daga cikin halitta da ya cancanta abauta masa shine ma'anar uluhiyya ma'anar uluhiyya cancantar Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin abun bauta wanda ya cancanta abauta masa to idan bawa ya kasance ya tabbatar ma da Allah haka to zai kore ma dukkan halittun Allah hakkin bauta ba za a bauta musu ba ba wani wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba musbitan li uluhiyyati rabbil alamin yana mai tabbatar da cancantar bautar ubangijin halittu Allah ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa ba wani daga cikin halittunsa ba babu wani daga cikin halitta Allah ko me matsayinsa da ya kai matsayin da za a rike shi a matsayin bauta ba yi da wannan haƙƙin haƙƙin bauta yana tabbata ne ga Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai ya cancanta a bauta masa ba tare da sa ba wa rabbil ardi was samawat kuma ya tabbatar da cancantar a bauta ga ubangijin al'ardi ƙasa was samawat da kuma sammai فيكون مفرقا بين في علمه وقصده وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله wannan ya tazammanu ya kunshi ijtima alqalbi ala Allah zuciya ta tattaru ga baki ɗaya ta koma ga Allah shin ya tabbatar ma Allah subhanahu ta'ala da bauta ya kora bauta ga dukkan wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba to bawan Allah ne shi ne zai bauta ma Allah amma shi bai isa a ɗauki wani nau'i daga cikin nau'ukan bauta a masa ba in ko aka ɗauki wannan nau'in na bauta aka masa to ya zama an yi masa shirka kenan an haɗa shi da Allah maɗaukacin sarki idan kuma nau'in bautan nan da aka yi shi ya yadda a masa ko shi ya gayyaci mutane a masa to shine ma'anar ɗagutu da ake faɗa shine ma'anar ɗagutu ɗagutu dukkan mutumin da ya yarda da bauta wadda Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai ya cancanta a masa sai shi ya yarda a mishi ko ya gayyaci mutane ya kira su ya ba su umarni ya ce su rika mishi wannan bautar to ya zama ɗagutu su kuma aikin da suka yi sunansa shirka a musulunci ba ka da wani sunan da za ka kira wannan in ba wannan ba shine sunansa kuma wannan shirka ita ce abar da shidan ya fi so a matakin farko shidan ba abin da ya fi kauna fiye da ya ga mutum ya zama mushiriki. yana hada Allah subhanahu wata'ala da wani a cikin bauta sannan akwai ban mamaki a yaudari musulmi a rika faɗa masa ana cewa musulmi ba zai taɓa yin shirka ba wannan wannan wannan wannan yana ɗaya daga cikin yaudara da cutar da bayan Allah da ka sassaɓa da sa su su sakankance sai su tsinci kansa a cikin wuta in ba su gane ba a'a ai shirka wanda ake jin masa eh, shirka musulmi ne me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar babu abinda na nafi jin muku tsoro kamar shirka karama da manzo Allah sama yake magana ina magana da musulmai ne ashe musulmi shine ya fi cancanta a tsoratar da shi kai shirka amma idan aka ba mutum lasisi aka ce masa ai musulmi ba zai taɓa shirka ba to kaga wannan ba karamar kasassaba ba ce wa ala ƙaci ma siwahu kuma zuciyarsa za ta zama ta tattari kenan akan rabuwa da duk wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba zuciya za ta zama ta cire shi za ta bashi kawai matsayinsa ne da ya cancanta a bashi idan uba ne a bashi matsayi na hakkinsa na uba idan uwa ce a bata matsayinta na hakki na uwa idan dan uwa ne a bashi hakkin yan uwantaka idan makwabci ne a bashi hakkin makwabtaka idan malami ne a bashi hakkin malantaka idan shugaba ne a bashi hakkin shugabanci idan ɗa ne a bashi hakkin ɗa idan mata ce a bata haƙƙin mata da makamantan wannan amma ba wani daga cikinsu da ya kai matsayin da za a riƙe shi a ji cewa za a haɗa shi da Allah subhanahu wa ta'ala har a ɗauki wani nau'i daga cikin nau'ukan ibada da ake ma Allah a mai fayakunu mufarriqan fi ilmihi wa qasdihi sai ya zama mai wannan ya zama yana bambantawa fi ilmihi a cikin ilminsa a cikin ilminsa ya san waye Allah ya san waye halittun Allah wa qasdihi hakanan a nufinsa na zuciya yana sana a ilmance sannan a zuciyarsa ma haka ya kudirta cewa Allah daban bayin Allah kuma daban Allah shi ake mabauta su kuma bayin Allah bauta suke ma Allah so ka baya cancanta a ɗauki wani nau'i daga cikin nau'ukan bauta a ba ɗaya daga cikin waɗannan bayi in aka yi to an yi abin da ake ce ma shirka fi shahadatihi wa iradatihi a shaida kullum ya faɗi abin da kake faɗi kenan ala ilaha illallah aljam'u wa tafriqa ke la ilaha har ka kore ka kore illallahu ka tabbatar ma Allah cewa shi kaɗai ake bauta mawa shahada kenan wa iradatihi kuma nufin mutum zai zama haka kenan fi ma'rifatihi a cikin saninsa da ganewarsa ga Allah wa mahabbatihi da kuma soyayyar da yake yi bainal khaliq wal makhluq zai bambance tsakanin mahalicci da ababan halitta soyayyar da ake ma Allah ta'ala ta daban ce soyayya kuma da ake ma bayinsa to ita tana biyayya ne ga soyayyar da ake ma Allah shi yasa shar'i ka a kowa sai wanda Allah ke son shi ka a ki kowa sai wanda Allah ke kinsa musulmi akan wanda yake yana son wanda Allah ke so yana kuma kin wanda Allah ya ce baya son sa wannan ita ce ka'ida ya kunu aliman billahi ta'ala ta yadda bawa zai kasance masanin Allah maɗaukacin sarki zakiran lahu yana mai ambatansa sannan arifan bihi yana mai sane da shi وهو مع ذلك عالم تعرض حق كما ينا سند شيوا بمباينته لخلقه شيوا ألا يا ببنت دحل التنسى بزي هذا ألا دون وانفراده عنهم كما ألا يا كديت دبنك دحل التنسى ألا دبنك دحل التنسى wa tawahhudihi dunahum sannan Allah madaukakin sarki shi kadai yake daga barin bayansa wa yakunu muhibban lahu zai zama yana son Allah mu'azziman lahu yana mai girmama Allah abidan lahu yana mai bauta ma Allah rajiyan lahu yana mai fata na samu a wajen Allah kha'ifan minhu yana mai jin tsoron Allah muhibban fihi in zai yi soyayya zai soyayya ne dan Allah muwaliyan fihi idan zai jibinci wani zai jibince shi ne dan Allah mu'adiyan fihi idan zai yi gaba to zai yi gaba da wani ne dan Allah ba dan son zuciyarsa ba musta'inan bihi kuma yana mai neman taimako a wajen Allah mutawakkilan alaihi kuma yana mai dogaro ga Allah din mumtani'an an ibadati ghayrihi yana mai hannuwa game da ya bauta ma wani Allah wannan duk sufofin musulmin da ya tattara waɗannan sufofi guda biyu kenan aljam wal farq sannan wa tawakkuli alaihi sannan zai zama ba zai zama ya dogara ga kowa ba sai Allah Allah kawai zai dogara da shi ya tabbatar da arzikinsa a wajen Allah yake in ya samu daga Allah ne iyaka Allah madaukakin sarki mutanen mu suna cewa inna Allah yarzuqun nasa bin nasi magana gaskiya ce ba hadisi bane amma magana ce mai hikima cewa inna Allah yarzuqun nasa bin nasi Allah yana azurta mutane ta hanyar mutane ne wato anan mutane asbab ne su asbab ne su ba ne yadda idan za ka hau sama sai ka sa tsani ka hau to haka waɗannan mutanen suke haka waɗannan mutanen suke shi yasa wanda baka zata zai zama sababin arzikin ka ba sai Allah ya koro maka shi ya koro maka shi a matsayin me a matsayin sanadi na samun arzikin ka isti'anati bihi sannan zai zama Allah bawan nan ya hannu baya neman taimako wajen kowa in ba Allah ba nan an ce isti'ana an sha mana wannan batun akwai isti'ana ja'iza akwai kuma isti'ana muharrama shirkiyya isti'ana ja'iza ya halatta ka ce muni da Allah a tantarinka ya halasta kace ce muni da Allah rage min hanya zuwa bakin titi akan mashin ya halasta kaga ka mu taimakonsa amma ne fi ma ya qadiru alaihi a cikin abin da yake da iko Allah ya bashi iko ya bashi mashin babur ya bashi mota ko sannan ya bashi fensir ya bashi biyu ya halarta ka ce wani dala Allah a ramin eh, abin hawanka isti'ana ce wannan ita ce malamai suke ce mata isti'ana ja'iza akwai isti'ana shirkiyya isti'ana neman taimako na shirka shine ka nemi taimakon wani a cikin abin da ba mai ikon wannan abin sai Allah to duk lokacin da malamai suke bayani kan isti'ana da Allah to ita ake shi ne ake magana kansa wannan neman taimako a wajen Allah a cikin abin da ba wanda yake da ikon sa sai Allah madaukakin Ba ka ce ma wani ya baka lafiya Ba ka ce ma wani ya baka ilimi sai dai koya maka karatu Ba ka ce ma wani ya azurta ka sai dai ka ce baka kuɗi kaga duk wannan in ka nema a wajen wanda ba Allah ba to kai shirka kenan shine ma'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta maka ya Allah kuma kai kadai a wajen ka muke neman taimako ba ma neman wajen kowa kai kadai muke neman taimako a wajen ka to kun ga bawan Allah kenan sannan wal khawfi minhu sannan zai zama ya hannu baya jin tsoron kowa sai Allah tsoron da ake magana kansa shi ma tsoro an sha mana batu kansa akwai alkhawfu al-i'tiqadi akwai alkhawfu tabi'i alkhawfu al-i'tiqadi shine tsoro na aqida ka rika jin cewa ga wani daga cikin halittun Allah yana da abin da zai iya maka wanda Allah bai ma ba ka rika jin cewa ai wani zai iya ma ciwo wani zai iya sa maka talauci wani zai iya sa ranar lahira a je lahira ya ce ba za ka shiga aljanna ba alkhawfu kenan wannan alkhawfu li'tiqadi amma alkhawfu tabi'i shine ya halatta mutum ya ji tsoron wani abu da zai iya cutar da shi a zahiri kana jin tsoron ka taba wuta ba laifi bane wannan tsoro ne na ɗabi'a kowa na da shi kana jin tsoron maciji kai ya sare ka in ka hango mota kana jin tsoron ta kar ta zo ta Talle ta kada kai ko to duka wannan warraja'i lahu sannan kuma zai zama baya fatan samun wani abu in ba a wajen Allah ba arraja'u kenan wal fihi sannan ba zai zama yana jibintar wani kamar yadda yake jibintar Allah ba Walmu'ada mu'adati fihi sannan ba zai rika gaba dan wani ba kawai saboda wane ya ce baya son wane me dalilin da yasa baya son shi babu dalili kai ma sai ka ce to ai tunda ya ce yana kai ma kana kin shi me dalili to ba zai yi haka ba wa ta'ati li amrihi sannan ba zai zama yana biyayya ga wani ba irin biyayyar da yake ma Allah shi yasa ko mahaifinsa ne zai ba shi umarni amma umarnin ya saba ma shari'a to anan baya halatta ya bi mahaifin nan nasa shugabansa ya shi umarni akan abin da ya zama saban Allah ne a nan ba zai bi shi ba shi yasa shugabanni ana musu da'a idan sun ce a bi Allah amma in suka ce a saba Allah to a wannan umarnin da suka bada ba za a bi shi ba ba ana nufin cewa za a musu tawaye ba kenan shugaba ya ce ai wani abu mara kyau Shi kenan sai a ce shugaba ki ɗaya ma a cire shi ko a fito a masa zanga-zanga a ce ai yanzu shi ba shugaba ba ne a'a a wannan abu da ya ba da umarni mara kyau ba za a masa da'a ba sai a kyale mishi wannan amma sauran abubuwa da ya umarni da su masu kyau to za a bi shi wannan shine shine ake mana bayani akan hakikalin bautar Allah madaukakin sarki kuma da wannan ne mutum fa zai tsire ya kukuta ya samu ya shiga aljanna ranar gobe alkiyama wa amsali zalika mimma huwa min khasa'is ilahiyyati Allah subhanahu wa ta'ala da makamantan waɗannan wanda suna ɗaya daga cikin abubuwa da suka ke keɓanta ga bautar Allah madaukakin sarki baya halatta a ɗauki ɗaya daga cikin su a ba ma wani wanda ba Allah ba idan aka ɗauka to an tashi daga asalin tauhidi an koma kuma ana shirka kenan ita ko shirkan nan tun a duniya ake maka faɗa kanta domin in ka mutu kana yi fa ba ka ba aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min yadda lamarin yake man yushrik billah duk mutumin da ya mutu yana gama Allah da wani a cikin ibada yana gama Allah da wani a cikin ibada to faqad harrama Allahu alaihi aljannata Allah faufau ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu an-naru makomarsa kishiyar aljanna ce ita ce mai wuta wa malil zalimin min ansa mushrikai ba su da mataimaka a wajen Allah ba wanda zai taimake su ranar gobe kiyama shi yasa ba za su samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba zai same su ba shi yasa sharaɗin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceta shine ya je baya shirka ya tafi ya tafi lahira baya shirka amma duk mutumin da ya tafi yana shirka to ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shafe shi ba haka sauran waɗanda za su ceto mala'iku annabawa duk cetonsu ba zai shafe shi ba saboda saboda ya tafi da shirka so daga wannan shirkan muguwar mugun ciwo ne ciwo ne na guba duk abin da zai haramta ma mutum shiga aljanna fau-fau ba zai shige ta ba su kamata yi makansa fada yi makansa fada ya tsaya ya ji abin da ake fada masa tun a duniya Allah ganar da mu wa iqraruhu bi uluhiyyati Allah ta'ala duna ma siwahu sannan bawa na Allah da gaske ya zama ya tabbatar ya ikirari ya furta ya kudirta da cewa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ya cancanta abauta masa duna masu siwahu banda walinsa ya tazammanu ikirara bi rububiyyatihi wannan ikirarin bautar Allah subhanahu wata'ala to yana ikirarin cewa Allah madaukakin sarki shine mahalicci in ka ce ba wanda ya cancanta a bauta masa to cewa kake ba mahalicci sai Allah kana cewa babu mai azurtawa sai Allah kenan kana cewa babu mai juya lamurran mutane sai Allah shi na tabbatar da cewa Allah shine mahalicci wannan ɗabi'ar mutane in ɗabi'ar mutum bata lalace ba yadda Allah ya halice to kowa ya yarda da wannan shi yasa annabawan Allah in sun zo suna zuwa ne tauhidul uluhiyya ba da tauhidul rububiyya suke zuwa ba domin tauhidul rububiyya kowa yana tabbatarwa yanzu hatta kiristoci waɗanda ba musulmai ba in sun tashi za su yi addu'a Allah suke roƙa yahudawa Allah suke roƙa a duniya mutanen da za a ce ba su yadda akwai Allah ne mahalicci ba ba su da yawa amma duk shirman da mutum yake aikatawa to ya yadda cewa Allah shi ya halitta amma ina matsalar take idan aka ce zo ya bauta ma Allah shi kadai to anan matsalar take wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah idan ka tambaye su ka ce waye halicci sama waye halicci ƙasa sai su ce wallahi Allah ne ya halicce shi amma idan aka ce a zo a bauta ma Allah shi kadai aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab shi yanzu kawai sai a ce abun bauta kawai shi kadai za a yi shi kadai Allah shi kadai za a ce a bauta mawa a'a ai wane ma ya cancanta abauta mu wane ma abauta mushi wane ma abauta mushi ko da ba a faɗi a baki ba a aikace haka ake yi ranar da za ka faɗi sai ka ambaci sunan wani ba Allah ba to me kake sanya ba alhali wannan din nan ba abin da zai iya maka baya wajen ka shiga damuwa kana kiran wani kana cewa ya cece ke ya cece ke ya cece ka me zai iya maka ka ɗauki haƙƙin Allah ka bashi wannan a fili yake duk mutumin da ya zama mai hankali in ana masa wannan batun zai gane wa huwa rabbu kulli shay'in abinda ake nufi da rububiyya kana tabbatar da cewa Allah shine rabbu kulli shay'in shine mai renan komai shi ya halicce shi shi yake renansa shi yake kula da shi shi yake azurta shi shi yake bashi lafiya shi yake talauta shi shi yake azurta shi sannan shi rayuwarsa a hannunsa take sannan kuma in ya tashi mutuwa Allah dai ke karɓar ransa shine ma'ana an rabbu ai wa malikuhu sannan tauhidin rububiyya na tabbatar maka da cewa ne Allah shine mamallakin komai komai Allah ne mallake shi shi yasa hatta shugabanni da suke shugabantar mutane suke mallakar su su ma wata rana sai Allah ya mallake su sai ce ina shugabawa na sai a ce ya rasu kaga Allah ya mallaki inna lillahi kenan mu kayan Allah ne mu inna lillahi mu kayan Allah ne mu na Allah ne kuma wa inna ilaihi raji'una kuma mu gare shi za mu koma so daga Allah shine malik shi ya mallaki kowa shi ya mallaki komai wa khaliquhu kuma Allah shine mahalicin komai komai da ka gani Allah ya halicce shi wa mudabbiruhu kuma Allah shi ke juya lamarinsa ya fara ku duba tadbirin yadda Allah ya halicci ɗan adam tun daga tayi aka halice shi daga digon mani ya zo ya zama gudan jini ya zo ya zama tsoka aka hura masa rai ya ɗauki wasu adwa matakai a ciki sannan aka haife shi bayan an haife shi ya zo kaza ya fara iya zama bayan ya iya zama ya iya rarrafe bayan ya iya rarrafe ya fara tatata bayan ya fara tatata ya fara tafiya sosai daga nan har ya zo ya zama yaro sosai ya zama matashi ya zama dattijo haka tadbiri sannan tadbirin sani wata rana ya ji sanyi wata rana ya ji zafi tadbirin Allah wata rana a yi ruwa wata rana a zama ana cikin rashin ruwa duk wanda yana cin tadbirin Allah Allah ce yi fahina idin ya kunu muwahidan lillah idan bawa ya tattara wannan da uluhiyya da rububiyya to a nan kenan ya zama mai kadaita Allah maɗaukacin sarki amma idan ka ɗauki rububiyya kawai in an yi magana ka ce ai Allah shine mahalicci la khaliqa wala raziqa wala kaza wannan tauhidin rububiyya kai tauhidin fir'aunu ma yadda da wannan tauhidin fir'aunu ya yadda da shi fir'aunu ya yadda da shi amma tauhidin da ke tabbatar da mutum a matsayin musulmi shine tabbatar ma da Allah bauta a aikace da ka ce Allah shi ya halitta to kuma shi kada ya cancanta ka bauta mishi da ka ce shi ke azurtawa to ka aga kuma ka je wajen wani kana cewa ya azurta ka da ka ce Allah shi ke juya lamarinka har ka kudurta a ka cewa wani zai iya juya lamarinka ba Allah ba kun ga haka suke tafiya kenan to abin da ake bukatar mu kowannen ne zama kenan da aqidarsa Mala ibn Jami'a ya ce as-sababu fi kauni la ilaha illa Allah abdal zikr me yasa aka ce la ilaha illa Allah wadda ita ce kalmar da mutum zai fata zai faɗa ya shiga musulunci sannan kalmar da ake son ya fita duniyar nan da ita idan aka samu ya faɗi kalmar shahadar nan sai ka ji ana ta minna sai ya zama cikin abin da za a riƙa ba da labari ana cewa ana kyautata ma wane yanzu yana cikin kyakkyawan yanayi a lahira saboda ya cika da kalmar shahada kalmar da idan wanda ba musulmi ba zai yi tsawon rayuwarsa ba a matsayin musulmi yake ba amma ranar da zai mutu sai Allah ya masa gamdakatar ya zama ya faɗe ta to gabaki ɗaya ta goge masa duk waɗannan abubuwan da ya aikata kafin ta ashe ba ƙaramar kalma ba ce amma me yasa mutane ba su ba ta hakkinta me yasa mutum zai zo yana faɗinta yana wasa da ita me yasa mutum zai zo yana faɗin ta yana mata izgili kawai yana faɗin ta yadda ya ga dama wanda ko sunan ƙanin shi yake faɗi haka ya bai girmama ƙanin nan nasa ba bai ga mutuncin kanin shi ba to me yasa la ilaha illallah ta zama ita ce abdalar zikir zikirin da ya fi kowanne idan ana magana akan zikiri a matsayin jumla to babu kalmar da ta kai la ilaha illallah zikin. babu ka faɗi la ilaha illallah to babu kalmar da ta kai ta in za ka ambaci Allah maɗaukacin sarki ku duba shi yasa aka tsara mana daga cin azkaru sabahi wal masa kullun alal aqalli sai ka faɗi wannan la ilaha illallah su biyu. da safe ka faɗa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir su ɗaya da maraice ma ka faɗe ta su ɗaya wannan zalla kenan in ko baka samu dama ba ka faɗi so goma goma ka faɗi so goma da safe ka faɗi so goma da maraice saboda jaddada imaninka to shi sai malam ya ce ya ba da amsa sai ce wa yubayyinu zalika abin ke bayyana mana haka anna abdala zikiri la ilaha illallah lallai zikirin da ya fi kowanne shine ne ka faɗi la ilaha illallah kama rawahu tirmidhiyu wa ibn adi dunya wa ghayruhuma marfu'an ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala kaman yadda al-imam abu isa al-imamu tirmidhi ya ruwaito a cikin al nasa kamar yadda al-imamu ibn abid duniya shi ma da wasu suka ce annabi sallallahu suka danganta hadisin da isnadin sa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine marfu'i annahu qala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce abdalu zikri zikirin da yafi kowanne la ilaha illallah shine mutum ya ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah وأفضل الدعاء الحمد لله sannan addu'ar da tafi kowace ita ce mutum ya ce alhamdulillah ya ce yabo ya tabbata ga Allah wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin kitabud da'awat daga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma al-Imam Tirmidhi yace hadithun hasanun gharibun mala albani rahmatullahi alaihi يتي الإمام الترمذي يقول توشي أتي مشقات المصابيح يتي وحسنه هو هو كما قال كما يدى الإمام الترمذي يتي حديثي حسن وحديثي حسن كأبن دم ذو سمي يفعلي الذكر لا إله إلا الله وفي الموطأ وغيره سنن يازو أتشن الموطأ نع الإمام مالك رحمة الله عليه دولنسا عن طلحة بن عبيد الله بن كريز annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin riwayar talha ibn ubaidillah ibn qariz yace abdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli fiyayyar maganar da na faɗa dan ambatan Allah ni da annabawan da suke kafina tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa annabi Isa alaihi salam لا إله إلا الله قشي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله باب أبو بوتا دقسياتي الله وحده شي كديك لا شريك له باشد أبو تنتاريا له الملك ملكي ناسني وله الحمد سنة يبو ناسني وهو على كل شيء قدير كما شي مي إيكوني أكن كومي manzon Allah so sama ya ce wannan ita ce kalmar da ya faɗe ta kalmar da tafi kowace ita ya ambata da annabawan da suka zo kafin sa tun daga annabi Adam alayhi salam har zuwa annabi Isa alayhi salam ka faɗi la ilaha illallah kun ga wannan kenan cikakkiyar kalma la ilaha illallah saboda me saboda ta kunshi tauhidi kana kore ma duk wani wanda ba Allah ba bauta kana tabbatar da dukkan bauta ga Allah shi yasa sai tafi kowace kowane nau'i na zikiri da za ka yi Allahu akbar bai kai la ilaha illallah ba subhanallah bai kai la ilaha illallah ba walhamdulillah bai kai la ilaha illallah ba gabaki ɗaya jagorar kalma ta zikiri ita ce la ilaha illallah la ilaha illallah خطأ من قال بالذكر بالاسم المفرد kuskuren waɗanda suke ganin a ambaci Allah da suna ɗaya eh, wasu daga cikin sufaye suna cewa zikiri kala uku ne akwai zikirul awami akwai zikirul hawasi akwai zikirul hawasin hawa. suka ce zikirul awam shine wannan la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah cikakkiya shine wai zikirin gama gari da kowa da kowa kawai wanda ba su da ba su da kujera a fadar Allah wanda ba su da shimfiɗa a fadar Allah kawai gama garin mutane ka ce la ilaha illallah zikirin da annabi ya karantar to shine zikirul awam zikirin gama garin mutane kenan kawai da kowa da kowa ke na biyu shine suke da zikirul khawash sai zikirin keɓantattun mutane su keɓantattu ne amma keɓantattu ajin fanko a keɓancewa su kuma zikirinsu shine sai su ce Allah Allah Allah kawai mutum ya ta faɗin Allah Allah Allah shi kaɗai to sai na uku shine zikiru khawasil khawas shi kuma wai zikirin yan shalele kenan waɗanda su kuma su ne first class a fadar Allah su waɗannan sun wuce su ambaci Allah da la ilaha illallah sun wuce su ambace shi da suna ɗaya sai da kawai a ji suna a ah, a ah, ah, ko kuma su riƙa huwa huwa huwa huwa don Allah wannan musulmi ake faɗa mu wannan to ne malam ibn taymiya ne ce zikiri ma da lafazi ɗaya kawai ka ce Allahu Allah Allah Allah Allah bid'a ne ba wanda ya saka bid'a ne ba wanda ya saka ba zikiri kake ba Shi ne sai ce wa man za'ama anna hada zikrul ammati duk wanda ya riya cewa wai a ce la ilaha illallah cikakkiyar kalma shine zikirin gama gari wa anna dhikral khassati huwa ismul mufradu shi kuma zikirin keɓantattun mutane shine ambaci sunan Allah kawai tilo kwara ɗaya tak wa zikru khassatil khassati sannan zikirin keɓantattun keɓantattu huwa lismul mudmaru shine a faɗi wakilin suna lamiri huwa huwa huwa ko oh oh kawai ma. fahum dallu ne ce masu wannan aƙida batattu ne ghalituna sun yi kuskure sun bata ba kan hanyar daidai suke ba manzala sama ya ce abdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku ala kulli shay'in qadir to wanda shi annabi sama na cin amma kenan astaghfirullah yana cikin gama gari kenan annabiyuna min qablihi suna cikin suna cikin annabawan da suka zo kafin sa duk suna cikin amma kenan astaghfirullah kaga kalma tana da hadari kenan mummunan hadari kuwa za ta ja mutum asara a rayuwarsa ta duniya da lahira so daga wannan magana ta kuskure ce واحتجاج بعضهم ala dalika. bi qawlihi sannan wasu da suka kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'a in kai musu magana sai su ce ai kamar yanzu misali in ka gama mutum mutum ka mishi magana ne cewa ba inda aka ce an gama karatun alqur'ani a ce sadaqa Allahu aziz shi ya ce maka ai Allah madaukakin ya ce Allah madaukakin ya ce kul sadaqa Allah kaga wannan rashin sanin usulul fiqh kun sadaka Allah ka ce Allah ya gaskiya to a yaushe idza an haita qira'at alqur'ani in ka gama karatu alqur'ani ka gama inda aka ce haka shi yasa malamai suka ce daga cin masalik na ahlul bid'i daga cin hanyoyin da yan bid'a suke bi a manhajin su shine me hamlu umumati an-nusus ɗaukar kawai umumi abu an faɗe shi gashi an faɗe shi a game kai kuma sai ka zo sai ka ɗauko shi ka ce yayi a wani waje za a faɗe shi alhali shari'a bata ce ga inda za a faɗe shi ba to suna kafa hujja da fadin Allah madaukakin sarki da yace kulillahu thumma dhabbun fi khawdihim yal'abu qulillah ka ce Allah thumma dhabbun daga nan ka kyale su fi khawdihim a cikin hudun su yal'abuna su ta wasa Ke suka ce ai gashi nan an ce qulillah Allah ba kalma ɗaya ba kenan ce qulillah suratul an'am to ne sai malamin da ce min abyani ghalati haula yace wannan yana ɗaya daga cikin mafi bayyana kuskurensu. su kafa hujja da wannan ɗan. fa inna lisma Allah fa inna lisma Allah domin sunan da aka faɗi na Allah mazkurun fil amri bi jawabin istifham ai an ambace shi ne a wajen ba da wata amsar tambayar da aka yi ina farkon aya wa huwa qawluhu fadin Allah madaukakin sarki da yace qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذوهم في خوضهم يلعبون كافوا أن آية ألا من أخذكت وما قدر الله حق قدر كافري بسباء ألا متين سبا كافري بسباء ألا متين شبا بسنواي ألا ما ميسا ألا فتحكا إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء a lokacin da suka ce Allah bai saukar ma da wani mutum wani abu ba kaga wannan hauka ce sai Allah madaukakin sarki sai ya ce musu ya ce ma sama ya ba su amsa yi musu tambaya kul man anzala ka ce waye ya saukar da alkitaban alladhi jaa bihi Musa littafin nan da annabi Musa ya zo da shi a tauha taj'alunahu qarnuran a matsayin haske wa hudan linnasi kuma shiriya ga mutane amma ku yahudawa taj'alunahu sa sai ku karkayayya ga takarda kuna rubuta a takarda kawai tubduna ha sai ku juya wa tukhfuna kathira wani abun kuma ku boye abinda kuke so ku boye ku ku bayyana wanda kuma ba ku so ku ɓoye. ai dabi'a yahudawa ce ko yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi suna juya abu daga yadda aka sashi sannan bayan suna juyawa su makiyan Allah ne yanzu nan ba su da kunya Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu bayan ya musulunta yace manzo Allah yace ya ma'aikin Allah yace innal yahuda unasun aghriya yace yahuda mutane ne wawaye ka gwada suka gani ya ce bari in laɓe in suka zo ka tambaye su waye ne a cikin su yake babban malami ne a cikin su a madina ya musulunta a lokacin manzo Allah ta salama ma an sha faɗa mana madina cike take da yahuda akwai jinsin yahuda ha uku sannan an dan fita gari akwai na khaibar shikenan yahuda suka zo wajen annabi suma abdullahi ibn salam ya shige ɓoye sai maza sama ya ce musu a ta'rifuna rajulan fikum yuqalu lahu abdullahi ibn salam a cikin ku kun san wani mutum da ake ce masa abdullahi ibn salam suka ce a ah, arafnahu wa alimnahu ai mun san shi ai ka khayruna wa ibn khayrina wa alimuna wa ibn alimina ce ai wannan mutum ne mai kima a cikin musannan baban shi ma mutum ne mai kima ya gaji arziki ya gaji kirki sannan malami ne a cikin musannan baban shi ma malami ne sai manzo sai ya tambaye su yace ce kuna jin zai imani da ni suka ce ina ko ba zai taba imani da kai ba ai ba zai taba imani da kai ba da abdullahi ibn salam ya ji an kawo nan sai ya fito sai ya ce ashhadu annahu rasulullah sai ya fito ya bayyana kansa ya ce na shaida annabin Allah sai suka ce ah, ai za ka sharruna wa sharrina wa za ka jahiluna wa jahilina sai wala mun manta ne ai dama shi fi sharri a cikin mu lalatacce ne tuntuni sannan ya gaji sharri baban shi mutumin banza ne sannan da kiki ne a cikin mu tunkurin jahili ne sannan baban shi ma jahili ne a lokaci dai ba to kaga shine tubduna wa tukuna kathira sannan ya faru a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fita a cikin sahihani nasu wani mutum da wata mata ba Yahuda suka yi zina kuma dukkanin sun taba aure sai aka kawo su gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ba Annabi sama dama idan waɗanda ba musulmai ba suka zo suka ce musu hukunci da littafin Allah to ya musu in ko ba su zo ba kai ya kamo su ya ce zai musu in aka kafa daula ta musulunci misali shugabancin musulunci ake yi to wanda ba musulmi ba za a kamo shi a ce dole sai an masa hukunci da alkur'ani ba amma in shi da kai shi ya zaba ya ce ya zo kotun musulunci to alƙalin musulunci an ba shi dama in ya ga dama ya ce masa tafi in ya ga dama kuma ya masa hukunci <clears throat> to waɗannan yahudan da aka kasa sun yi zina su bi mace da namiji a gama annabi zama, sai wasu ya ce to ai abin mai sauki ne hukuncin da na zo da shi daga Allah a cikin alkur'ani daidai yake da hukuncin da ke cin a tauraku cewa idan namiji da mace suka yi zina sun taba aure a jefe su sai suka ce a faufau ai su abin da ake yi a cikin attaura idan mutum ya zina kawai abin da ake shi ne a samo jaki a dora shi a kan jaki a shafa masa hoda a fuskarsa da da matar abu da su layi ana tsatsaula musu bulala a kunyata su Abdullahi bin Salam din yana gefe sai ce kazabtu inna fi tawrati ayatan rajm ce ƙarya kuke akwai ayat da ta bayani kan rajmu a cikin attawa suka ce babu sai ce ku je ku zo da attawar ka san ba haddacewa ake ba su ba ma haddata a cikin su ba haddace attaura ba haddace injila duk lokacin da fasto zai je coci da abin nan sai yake zuwa da bible ɗinsa yake tafiya in kuwa yana son ya kwatalle ne ya shirmansa to shine sai ya aje attaura ya zazzagi wanda zai zazzaga ya aje eh, bible ya zage zagen shi ya zagi wanda zai zaga amma in dai karantarwa zai zaka ganshi da bible a hannunsa ba su da ba hadda ba za su yi hadda cewa ba wannan yana cin falala al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yan kananan yara suka ga sun haddace alqur'ani wala qad yasanna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir kenan so da aka suka zo da attaura aka ce a je a ɗauko attaura suka je suka ɗauko attaura shi kenan sai wani mutum da ake cin shi abdullahi ibn suriya cikin yahudawa yake sai karanta aya farko sai karanta aya ta ƙarshe sai tsallaka aya ɗaya sai ya sa hannunsa haka ya danne abdullahi ibn salam ya ce daga hannunka yana daga hannunki sai ga ayar rajul to kage ɗabi'a take nan to shine na Allah ta'ala yake cewa tubdunaha wa tukhfuna kathira tubdunaha wa tukhfuna katira kuna bayyana abin da kuka ga dama wa tukhfuna kasiran sannan kuna boye abin da ya fi yawa wa ullimtum sannan aka sanar da ku malam ta'lamu abin da baku sani ba antum wala aba'ukum ku da iyayenku duk baku sani ba to sai Allah ya tambaya ne ko sai Allah ya ce qulillahu ka ce Allah ne wannan aikin to yanzu nan akwai hujja cewa in mutum ya tashi zai zikiri ya ce Allah Allah Allah Allah ya ta faɗi ina hujja anan don Allah amsa aka bada wane ne ya saukar da attaura sai ka ce me sai ka ce Allah ne to shi kina ana cewa an ka tashi za ka ambaci Allah kawai Za ka ambaci zai zaka yi zikiri sai ka yi ta Allah Allah Allah Allah Allah shirya tadda sai malamin tamiya sai ce ai Allahu allazi anzala alkitaba ai amsa ake bada cewa Allah shine wanda ya saukar da littafi allazi ja'a bihi Musa wanda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi falismullahu sunan nan na Allahu mubtada'un malai ibn taymiya mana na hawo yace mubtada ne wa khabaruhu dalla alaihi listifham khabarinsa kuma to waccan tambayar da aka yi ita ce ta nuna shi wannan masu nahau za su gane a cikin ku kama fi na za'iri zalika kaman yadda ake faɗi a cikin larabci a irin kwatankwacin wannan ta Kulu kana cewa man jaruhu kana cewa waye makwabcin shi da hausa kuna fira da wani sai ka ce waye makwabcin waye makwabcin mudi in ka tashi waye zai ban amsa ba haushe sosai ina son wanda zai bani amsa da gaske na tambaye ka sai na ce maka wane ne makwabcin mudi malam shi ba mai za ka ba da amsa ka ban amsa kai amsa za ka ba tambaya na maka ya amsa za ka ni wane ne makwabcin mudi to ka gani ko kawai sai da ka dawo ka ce makwabcin mudi shine musa kun gane misalin da ake nufi a ɗabi'ar magana in an maka tambaya to ka tashi ba da amsar ba sai ka kwaso tambayar da aka maka ka hada da ita sannan ka ba da amsa wannan yana cikin tattalin arziki a magana a cikin magana akwai tattalin arziki iktisadi nan, wato kana economizing kana manajin din Ka kaga Allah ce kul man anzal alkitaba alladhi ja'a bihi Musa نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله باتي أنشر قل الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس أنزاك نانا تابا كون سيأكا شيني قل الله كشي الله kamar yadda aka yi tambayin nan wane ne makwabcin muji to makwabcin muji sunansa musa kamar yadda ka ba da amsa an tambaye ka ce wane ne makwabcin mudi in kai kana da fasahar magana kawai sai ka ce me musa ba sai ka ce me ba makwabcin mudi shine musa ba wanda zai yake da lokacin da zai saurare ka ko yana da shi musamman ma a ce a waya kake yi kuma shi ya kira ka <laughs> kariya za ka yi idan da nan kaga sai ya iya kashe wayar shi ko ya ba da Allah kai ka tafi ka tafi zuwa kai tsaye ka ba da amsa to shine wannan fasaha so ka aya ba tana umarni cewa in an tashi faɗin sunan Allah za a yi zikiri a ce Allah Allah babu kwata-kwata a cikin zikirin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunnar manzon sama da abin da magabata suka rika yi su ɗauki lafazi ɗaya daga cikin sunan Allah kawai su rika faɗin sunan Allah shi kaɗai kaya ko da za su yi sai sun kawo ni da'i misali ya Allahu ya rahamanu kaga ba kalma ɗaya ba ce wannan yadin a wajen malaman lugar larabci tana nufin unaji ne ina kira in ka ce ya Allahu kana cewa ne unaji Allah ina kiran Allah in ka ce ya rahamanu wannan yadin na nufin unaji rahmana in ka ce ya rahimu wannan yaɗin tana nufin unaji arrahima in ka ce ya maliku kana nufin cewa unadil malika yaɗin so daga babu a zikiri kwata-kwata na musulunci da za a ce kai amfani da lafazi ɗaya a matsayin zikiri so in ka kwana dubu kana Allah Allah Allah wallahi ba Allah kake ma zikiri ba kawai kana ta faɗin abin da ka ga dama ne amma ba zikiri kake ba to kun ga shine wannan man jahu a tambaye waye sa fa yaqulu zaidun sai ce zaidu waye makwabcin mudi sai ce zaidu ne shi ne ba sai ya ce makwabcin mudi shine zaidu ba ba fasaha a cikin wannan yanzu wannan a jaraba mu da muke karantarwa in ka zo maki in ɗalibi maka irin wannan zagayen yakan ja ka faɗar da shi ma kuma ko an je moderation kana da hujja da zaka ce bai baka amsa ba ya baka wahala shi baka da wannan lokaci shi yasa sai ka ga an ce maka tafi kai tsaye zuwa ga amsa akan ba da ƙarƙashin instruction ko a cikin abin da ake bada ga ɗalibai wanda suke karatun certificate akan ba da ce daga cikin instruction go to straight ka tafi kai tsaye ka ba da amsa ba a son kwane-kwane haka mai kan ce waye zai waye makwabcin zaidu musa shi yasa wani zubin ma sai a baka objective a baka zaɓi a an ce wane ne makwabcin zaidu sai a ce a mudi ba amuru ja tanko ko wani zubin har ta kai hudu wani zubin har ta kai biyar sai a ce abin da ake so kawai in a in a ne ka ce a kawai ma eh, a ɗin nan an san me ake nufi ana nufin kana nufin amru ne misali ko kana nufin bakaru ne ko kana nufin wani suna wanda zai aka baka a ciki to shine wannan so daga babu inda Allah ta'ala ya ce ambace shi kawai a faɗi kalma ɗaya shikenan ka ce kuma kayi zikiri wa amma lismul mufradu amma kaga zikiri da suna ɗaya muzharan ko dai a ambaci sunan shi kansa wa muzmaran ko kuma wakilin suna falaisa bi kalamin ta'ammin wannan ba cikakkiyar magana ba ce wala jumlatin mufidatin kuma ba jumla ba ce mai fa'idantarwa ba jumla ba ce mufida wala ya ta'allaku bihi imanin wala kufun sannan bai da alaka da imani bai da alaƙa da kafirci in kai ta Allah Allah to me kake tabbatarwa wala amrun wala nahyu sannan bai da alaƙa da umarni bai da alaƙa da hanyar. kawai kalma ɗaya kai ta faɗa to me ake nufi da ita shi yasa malaman nahawu suka ce haddul kalami ma a al mustabe. haka hariri yace ko nahawu sa'adaidun wa amrun muttabi shi haddul kalami ma'anar magana ma a al-mustami'a abin da ya fa'idantar da wanda yake sauraron ka ka ce Allah Allah za a yi ce ne Allah yi ko ba haka za ka yi tambaya ba Allah Allah ce me yayi ko me ya faru da shi ko kalma ɗaya ka faɗi ka faɗi da ina bari? suka ka sai ka faɗi haka ibn malik kuma a cikin alfiya ya ce na lafzun mufidun kastaqim ce maganan mu mai fa'idantarwa magana wadda muke ansa a matsayin magana ita ce wadda ta fa'idantar kamar ka ce istaqim istaqim anta kenan tsayu kai kun ita ce ka'ida so da ka ba a zikiri da allabdul mufrad mudmaran aw muzharan ana yin zikiri ne da me da jumla cikakkiya Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar walillahi alhamdu da wannan ake zikiri astaghfirullah اللهم صل على محمد kaga duk waɗannan rura ne kake yi amma kalmomi ɗaiɗai ne ba kalmomi ɗaya bane cikakkun maganganu ne wannan shine abin da ake magana kansa Allah subhanahu wataala ya ganar da mu Allah ya shirtar da mu me ta'aliki malam Islam hafizahullah ya kawo maganar malam Ibn Qayyim daga cikin littafin sa Tariqul Hijratain wa Babu Sa'adatai yana da kyau mu karanta in mun zo sati mai zuwa insha Allah za mu karanta ko da bai kawo ba ya kamata mu ma mu kawo domin maganganu ne masu fa'ida sosai akan wannan batun da malam ibn taymiya yake mana na yin zikiri da kalma daya kuma tana cin abin da mutane suke suke ja a kai ko Allah ya ganar da mu Allah ta da mu wallahi babu abin daɗi fiye da kabi Allah ka annabi sallallahu alaihi wasallam zaka zauna lafiya ka ji daɗin duniya kuma ka ji daɗin lahira kuma addinin ka zai zama a ta kake yin sa kuma duk wanda zai ganka zai ganka a matsayin na tsatsan bawan Allah sannan kuma kana yin abin da Allah ya yarda da shi wannan shine hutu shine abin da ake fatan mu zama amma wani abu da mutum zai kama sabanin wannan to wahala zai bashi zai ba kanshi wahala ya sha wahala kuma hanya ce da ba za ta kullar da shi ba sai ya kama hanya yana tafiya ashe kawai ya kama hanyar daji shi kuma gari yake son ya je so daga mu yi makan mu faɗa mu gane waɗannan abubuwan da ake faɗa mana Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ina jin